kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata algaita media ku taba mana kalaurawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora sabon jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Wallahi ya yi rantsuwa sai ya nuna mata shi ba kanwar lasa ba ne. Fita yi da sauri daga ɗakin ya je rufe babbar ƙofar gidan. Ya dawo ɗakin ya sa sakata kai tsaye ya durfafe ta. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Turka wai me yake shirin faruwa ne? Me Khalid yake nufin zai aikata da ya kulle kofar gidan? Ni kaina har na rasa bakin magana. Me kuke zato a cikin wannan al'amari? Shin Khalid na iya samun nasara akan antin nasa ko kuma antin nasa na iya kwatar kanta daga cikin wannan yanayi? Khalid yana shirin aikata aika-aika bayan da sadakin wani a gidan. Idan haƙar Khalid ta cimma ruwa, shin me kuke tunanin zai faru? Anti Sa'ida na iya janye maganar auren Alhaji Nura? Wani irin matakin nasara Khalid zai taka a nan gaba, jama'a, idan Alhaji Nura ya aure Sa'ida ya same ta da wata matsala, me kuke zaton zai faru a zamantakewar su ta aure? Anya kuwa Khalid na iya samun galabar Anti Sa'ida? a hankali ya zo ya tsuguna a gabanta ya tsira ma fuskarta idanu ya jima a tsugunne yana kallon fuskarta ta kafin daga bisani ya ɗora hannuwansa a ƙirjinta gurin da ya fi birge shi a jikinta ajiyar zuciya ya sauke kafin ya fara sakin wata iriyar shashika khalid na matuƙar son ƙirjin nata don yana tayar masa da hankali jinyar da gaba ɗaya yanayinsa ya canja ya sanya shi saurin kwanciya a kusa da ita, ya ji ta jikinsa ya matse tare da ci gaba da sakar mata wasu irin zafafan kis. Jikinsa na wata iriyar muguwar karkarwa, a firgice na tashi daga baccin tare da buɗe idanuna ina ta famar salati. Ko kafin na yi wani yunƙuri na ji nauyinsa a kaina gaba ɗaya ya danne ni. Sosai ya danne ni yana famar cusa fuskarsa a tsakankanin wuyana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kalmar da na furta kenan na shiga motsi da kafafuna ina ƙoƙarin ture shi daga jikina amma kamar cingam. Cikin tsananin tashin hankali na ce masa Khalid Dagani, shiru ya min bai tanka min ba kuma bai daina abin da yake yi ba. Bakina na buɗe zan sake magana ya gaggawar rufe shi da nasa bakin. tashin hankali na shiga gaba ɗaya na rasa yadda zan yi na kwaci kaina a hannunsa ya kashe min jikina da nauyinsa hawaye masu zafi suka fara kwaranya daga cikin idanuwana babu shakka tsautsayi da kaddara ne suka dawo da ni gidan sosai yake sokin ɗin bakina yana tattaɓa duk inda yake so a jikina Ni kuwa hawaye bai fasa zuba min daga cikin idanuwa na ba, na da nasa ba ɗaya ba ne, na yi duk iyakacin wuta dabara da ya kamata na yi na kwaci kaina amma na kasa. Wannan dalili ne sanya ni na haƙura na rabu da shi yake duk abin da yake so. Gaba ɗaya ya sallami duk wata sitira da ke jikina sai sarrafa ni ke tamkar wata matarsa. Lokacin da na ji saukar hannunsa a gurin da bai dace ba, Wani ƙarfi ya zo min na tunkuɗe shi saboda rashin kuzari ya faɗi ƙasa tamkar wani zautacce. Miƙewa yi cikin azama na wawuri fitilar kwangogo na riƙe tare da faɗin Khalid wallahi idan ka ƙara taɓa ni sai na yi maka lahani ɗan iskan yaro kawai. Idanu jajire ya ce da ni an ci sa'ida wallahi yau babu wani mahaluki da ya isa ya kwace ki a hannuna sai na yi miki lahani tunda har kika wofantar da soyayyata. kike min kallon ƙasƙanci har kina nuna ni da hannu. Kar ki manta har nuna ni kika riƙa yi da hannu kina faɗin wai idan kin aure ni me zaki samu wa aure na. To babu shakka yau zan nuna miki maza suna suka tara. Jikina na rawa na matsa gefe ina kare ƙirjina da zani na ce Khalid sai Allah zai tsare ni daga dukkanin wani sharrinka. ya girgiza kai sannan ya saki wani irin mugun murmushi ya ce ba dai kin zaɓi alhaji nura ba to zai yi aure ki fanko don wallahi allah ni zan riga shi saninki gabana ya tsananta faduwa ina kallonsa ina mamakin al'amuransa gaba ɗaya ya canza ya zama wani marar imani fuskarsa a martike yake maganar ƙwayoyin idanunsa sun juya sun yi jajir gani ne yana ƙoƙarin sabule gajeren wandonsa da saurin gaske na miƙe askwane Ya sanya hannu ya janwo ne na faɗa jikinsa, ban bari ya yi wani yunƙuri ba. Na sanya hannu na ture shi tare da gaura masa mari, a sukwane na miƙe na nufi hanyar fita, ya sanya ƙafarsa guda ɗaya ya taɗo ne na faɗi. Faɗuwar da na yi a gurin ya ƙura ya miƙe rumfa ya min zigidar haihuwar uwarsa. Haɗa ido na yi da mazantakarsa ya sanya ni na saurin rintse idanuna ina zubar da hawayen baƙin ciki da takaici. Sharkar fuskata ta jige da hawaye ya ce mini na fa gaya miki mai kwatarki a hannuna sai Allah don haka ma ki daina wahalar da kanki wajen yunƙurin guduwa. Idona na buɗe ina kawar da kai don ba na son kallonsa a halin da yake ciki na ce masa Khalid don Allah ka yi haƙuri ka mayar da wandonka girgiza kansa ya sanya hannu ya juyo da fuskata muna kallon juna ya ce anti sa'ida ba zan mayar da wando na ba sai na gama abin da zan yi ina so ki bani haɗin kai sosai don ba na so na ji miki ciwo zan nuna miki na. hannuna na haɗe guri guda maƙogwaro a bushe na ce masa khalid don allah kai haƙuri ni yar uwarka ce bai kamata ka tozarta ni ba don allah na roƙe ka ka yi haƙuri da ƙaddara Cikin takaici ya ce maganar haƙuri ta ƙare anti Sa'ida baki da imani baki da tausai baki san me san ki ba ni me laifina da ba za ki aure ni ba ko kuwa don ba ni da kuɗi. Wallahi idan kin aure ni anti Sa'ida zan jera da ke daɗin da baki taɓa jinsa ba ki daina ɗauka ta a matsayin ƙaramin yaro. Ni ma kaina namiji ne fiye da yadda kike zato na. A sanyaye na ce masa na sani Khalid amma ina so ka sani da cewa shi aure rabo ne kuma ƙaddara ce. Ka ƙaddara cewa ni ba matarka ba ce. A zafafe ya ce da ni ba zan yi wannan haƙurin na sin zuciya ba tun yaushe nake rarrashin ki akan ki so ne ki aure ni. Amma duk da hakan kike wulaƙanta ne kina tozartar da ni kina zagi na. Saboda kin raina ni ko to yau zan nuna miki cewa ni ba kanwar lasa ba ne. Idan ya zama dole yau sai na kure dukkanin wani tinƙawanki fanko za ki ji wa wancan shashashan yana gama maganar ya janwo kafafuna na yi saurin janyewa ina takure gaba ɗaya na sare da al'amuran zaune nake haihuwar uwata shi ma haka yake ya allah ka kawo min ɗauki Hannunsa ya sa yana wasa da ni ya wani tsira min jajayen idanuwansa wanda suke cike da fitina. Yanayin da ya bi wajen wasa da jikina ne ya sanya jikina sake mutuwa. Na ringa ture hannunsa ina matsawa gefe. Aikuwa ya sanya hannunsa ya tunkuɗe ni na faɗi kan shimfiɗa, sauri ya yi kwanta tare da harɗe ƙafafuwana. Tare da ƙafafunsa, ya sanya bakinsa yana tsotsa a jikina ɗaya kuma yana murzawa da hannunsa. abubuwan da yake yi min ne suka sanya ni sauki wata ajiyar zuciya jikina na karkarwa nishi mai wahala ya shiga fitarwa yana goga jikinsa a jikina na shiga tashin hankali mai tsanani na kuma tsananta kiran sunan allah ya kawo min ɗauki cikin ikon allah na sami nasarar rabon gaje shi ya faɗi ƙasawar. jarumarsa na duba na ga ta miƙe sama sosai tana kallon rufin ɗakin Cikin gigita na rarimi zanina na kama hanyar fita waje da ƙarar na iya zare sakatar. Na fice a guje abina, sakatare babbar kofar tana da tauri, dama shi ko kawu ne suka iya budewa. Cikin rawar jiki da kirma na je ina ƙoƙarin buɗe sakatar. amma duk iya ƙoƙarin da na so na yi na buɗe sakatar ya gagara matsin da na je a baya na isa ne saurin juyawa shine ya ƙara su gurin har yanzu babu kaya a jikinsa jikin ƙofar na makale tare da kwarma ihu da ƙarfin tsiya ina faɗin jama'a ku zo ku taimake ni zai yi mani faɗe da yake tsakar rana ce babu wanda ya ji jikina na rawa na rarimi manjagarar gyaran kwata na riƙe shi a hannuna da kyau wallahi khalid ka sake taɓa ni sai na kashe ka murmushi wanda iyakacinsa fatar baki ya ci gaba da zuwa inda nake na ɗaga manjagarar da dukkanin ƙarfina da niyyar kwala masa ya yi azumar riƙe hannuna manjagarar ya sauka a ƙafarsa bai damu ba ya saba ni a kafaɗarsa tare da tallafe mazaunaina ya nufi cikin gida da ni ina ta kuka ina cizonsa tare da dukansa a gadon baya amma ko gizo bai yi ba bai zame ko ina da ni ba sai kan gadon gogo yana zuwa ya jefa ni a kan gada ya dawo ya rufe sakatar ɗakin yana juyowa ya ji saukar abu a goshinsa ƙwan fitilar gogo na cire na kwaɗa masa a goshinsa goshinsa ya fashe jini ya fara zuba a wurin ya tsaya yana kallo na tare da faɗin kika fitar min da jini na ce masa kashe kama zan yi khalid kai bara gurbi ne kuma kai annoba ne a cikin al'umma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 da shiyarin dukkaninsu muna fatan alkhairi